Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. masu aroma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa. Hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya tare da baba Yakubu makere da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin yau Alhamis takwas ga watan Disamba shekara ta 2016 da farko ga kanun labarai. Hukumomi a Indonesia sun ayyana dokar ta ɓaci na makonni biyu bayan wani girgizan ƙasa mai ƙarfi da ya afkawa lardin Ase. wani jirgin saman pakistan ya fadi a lokacin da yake tafiya daga garin chitral da ke arewacin kasar zuwa islamabad a jiya laraba an fara kirga ƙuri'u a ƙasar ghana da ke yammacin afirka bayan ƙasar ta yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa kanun labaran kenan a yanzu nan ana cikin kidaya kuma lissafi na digowa daga jihohi daban-daban ba ba iya tabbatar da cewa wani zai zai ci ko wani zai ci arma ya ushu aibu jigo a majalisar gamayyar kungiyoyin cikin gida masu sa ido a zaɓe a ghana rundunar 'yan sandan najeriya ta mai da martani ga babbar jam'iyyar hamayya a ƙasar pdp za ku ji dalili kwamitin kula da harkokin sufuri a majalisar dattijan najeriya kuma ya yi zama a bainar jama'a kan dokar kafa majalisar sufuri grace alheri abdu na tafi da shirin domin iyali assalamu alaikum jama'a hukumomi a indonesia sun ayyana dokar ta ɓaci na makonni biyu bayan wani girgizar ƙasa mai ƙarfi da ya afkawa lardin aseh da ke can kuliyar arewacin tsibirin sumatra kuma ya kashe akalla mutane 97 jami'an yankin sun ce wasu ɗaruruwan mutane sun jikata a pidi jaya gunduma mafi kusa da inda girgizan kasar mai karfin maki 6.5 ya fi karfi sosai ma'aikatan sa kai sun kai ɗauki inda girgizan kasar ya yi barna inda suka garzaya da mutane a asibitoci wanda a halin yanzu suka batse da majinyata hukumomi sun ce sama da mutane dubu biyar ne suka samu raunuka wasu sun yi tsadani kuma suka ce akwai buƙatar samun kayayyakin agaji cikin gaggawa da kuma manyan na'urori na kwashe buraguzai na gine-gine da sauran abubuwa wani jirgin saman wato pakistan mai daukan fasinja ya yi fadi a lokacin da yake tafiya daga garin chitral da ke arewacin kasar zuwa birnin islamabad jiya laraba ya halaka mutane 47 da suke ciki shaidun gani da ido da kuma 'yan sandan lardin sun ce jirgin mai lambar tafiya 661 mallakin kamfanin jirgin saman pakistan da ake cewa pia a takaice ya faɗi ne a wani yanki mai tsaunuka da ke kusa da garin havelian kafin ya kama da wuta fasinjoji 42 da ma'aikatan jirgi biyar ne ke cikin wannan jirgi kirar atr 42 an samu dukkan gawarwakin fasinjojin a cewar shaidun gani da ido galibin gawarakin sun kone kurmus ba a iya gane su kuma hukumomi suna gudanar da gwajin kwayoyin halitta na gado don gano su kafin a miƙa su ga iyalansu wani kakakin soji ya ce sojoji da jiragen sama saukar ungulu sun taimaka wajen aikin ceto an fara kirga ƙuri'u a kasar ghana da ke afirka ta yamma bayan zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa shugaban ƙasa mai ci yanzu john ramani muhammad wanda ya nemi a sake zabensa na wani wa'adin mulki yana karawa ne da babban shugaban 'yan hamayya na na'adu dankwa a kufa ado mutumin da shugaban ƙasar na yanzu ya doke shi shekaru hudu a baya a kufa ado tsohon ministan harkokin eh, kasashen waje na ghana ya yi amfani da kalubaloli da tattalin arzikin kasar ke huskanta a yakin neman zaɓe kuma ya zargi shugaba muhammad da jam'iyyarsa ta ndc da rashin iya gudanar da harkokin mulki ghana ta zama zakaran gwajin dafi bin tsarin demokaradiyya a nahiyar afirka amma dai yakin neman zaɓe na bana ya huskanci zarge zarge musgunawa masu kada ƙuri'a kuma da damuwa da ake nunawa akan hukumar zaɓen ƙasar muna da ƙarin bayani bayan labarai to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya amince jiya laraba cewa zai kama jan ragamar mulki a daidai lokacin da siyasa ta rarraba kan kawunan al'ummar ƙasar nan to amma ya yi watsi da ra'ayin cewa shi ma ya ba da gudumawa a rarrabuwar kawunan jama'an da ake fuskanta mr trump ya faɗa wa gidan talabijin na nbc cewa shi bai raba kan jama'a ba a wannan hira da ya da nbc trump ya taɓo abubuwa da dama ko da yake a lokacin yakin neman zaɓe ya mai da hankali sosai akan bakin haure har ma ya lashe takobin cewa zai gina katanga a kan iyakar amurka da mexico har ma ya ce zai kori baki da dama zuwa ƙasashen nasu to amma yanzu mr trump ya ce zai tsara wani shiri wa mutane da aka shigo da su amurka ba bisa ƙa'ida ba tun suna yara kawancin kasashe karkashin jagorancin amurka sun yi kira da a gaggauta wuta a birnin aleppo na ƙasar siriya tare da yin allah wadai da rasha a saboda katsalanda da take yi a kokarin da ake yi na jigilan kayayyakin agaji na jin kai ga fararen hula da suka makale a birnin na kasa siriya shugabannin kasashen da suka hada da kanada faransa jamus da italiya da birtaniya da kuma amurka don kanta su yi kira ga gwamnatin siriya da ta baya jami'an majalisar ɗinkin duniya damar shiga da kayan agajin a birnin na aleppo 'yan tawayin siriya dai sun amince da shirin tsagaita wutar don baiwa ma'aikatar agaji damar ficewa da fararen hula daga gabashin birnin rundunar taron dangi karkashin jagorancin amurka da ke yaƙi da ƙungiyar isis a iraki da syria ta kai hari a wani asibiti a mosul jiya laraba don kare sojojin iraki daga mayakan isis da ke cikin wannan gini rundunar ta haɗin gwiwa ta ce sojojin iraki suka buƙaci taimakon nan da nan bayan da suka fuskanci harin manyan bindigogi masu sarrafa kansu da rokoki daga mayakan isis da suke cikin ginin na asibitin da ke al-salim sai dai ba a tantance yawan waɗanda suka jikkata a wannan harin ba ƙungiyar isis tana amfani da asibitoci a matsayin helkwatocinta a cewar rundunar haɗin gwiwar wannan hari na sojojin taron dangin ya auna inda mayakan isis suke buɗe wuta akan sojojin iraki labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc ta an jima za ku ji yadda ake gudanar da zaben ghana amma halin yanzu rundunar 'yan sandan najeriya ta mai da martani ga babban jam'iyyar hamayyar kasar pdp ga hassan mai na kaina cikin sanarwar da ta aiko mana hedikwatar 'yan sandan najeriya ta ce ta janye dogarin gwamnan jihar ne bisa wasu laifuka da kuma rashin da'a sanarwar wacce kakakin rundunar 'yan sandan najeriya dsp dan auna ya sanya wa hannu ta ce an sami babban dogarin gwamnan jihar ta rivers dsp promise unwosu cikin 'yan siyasar da ke zanga-zanga a ran bakwai ga watan jiya abinda ta ce bai dace da matsayinsa na dan sanda ba kuma ya karya ka'idar rantsuwar da ya yi na jami'in tsaron najeriya sanarwar ta ce mataimakin kwamishinan 'yan sanda na jihar da ya jagoranci 'yan sanda wajen sa ido a zanga-zangar ya hango babban dogarin gwamnan cikin masu yin zanga-zangar ko da ya kira shi na jan hankalinsa da nuna masa rashin dacewar abin da yake yi sai babban dogarin gwamnan ya haushi da faɗa masu sharhi irin su baba yola muhammadu tango tuni sun fara tsokaci. to ba daidai ne kuma ya sanda su bar shi a wannan matsayin shiga dogari gwamna wike ba aikin abc ya kare gwamnan jiha ne kuma wike a yanzu shi ba wai shi gwamnan pdp ne ko na ipc ba gwamna ne na river idan aka samu ɗan hukumar tsaro suna shiga harkokin siyasa to dole ya kamata a janye tun yana so a mutane wa mutanen najeriya adam su ne nan gaba gwamna zai iya zuwa yi amfani da su a cikin mutuncin talaka an sha samu wannan abu baya. Dr. Said Ahmed Dukawa malami ne a sashen kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero. Idan gwamna ne a wajen kuma aka gan shi a wajen to bai kamata a kama shi da laifi ba. Amma idan ba gwamna ne a wajen ba shi ya je ya shiga cikin waɗansu waɗanda ke yin zanga-zanga. To a kuma sai a duba dokokin su na gida me suka ce akan irin wannan. Eh kamar mu ku kuke hmm. kallon irin rawar da irin waɗannan dogara suke takawa. To a mafi yawan lokaci gaskiya sukan wuce gona da iri saboda wata watakila mm, wani alfani da suke samun kasancewa da su sai ka ga sun yi abin da ya saba wa dokokinsu da ka'idojin aikinsu ba sa karfin hali idan shugabanninsu sun ce su yi kaza ja hankalinsu sai kawai su je su yi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. ga ta 'yan sanda. saboda kaza ni na tambaya hana a yanka ta na san da saboda kaza ni na tambaya hana a yanka ta na ce ka ta ganga o magana ta yan sanda mallam bari ganin su kasan su a kanan da dukkan bidon laihi yayin da ake ci gaba da ya ƙuri'u kamar yadda kuka ji cikin labarai a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da aka yi jiya laraba a ghana ɗaya daga cikin fitattun waɗanda suka yi takarar majalisa har da ƙyar tsohon shugaban ƙasar ezenatu rawlings wacce ta samu nasarar lashe kujerarta ko da shike a hukumance ba a bayyana sakamako ba tukun baba ya kuma kirya zanta da ɗaya daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyoyin sa ido kan zaɓe na ƙasar ghana shekarma ya ushu aibu kan yadda zaɓen ya gudana a yanzu nan ana cikin kidaya kuma lissafi na digowa daga jihohi daban-daban ba ba iya tabbatar da cewa wani zai zai ci ko wani zai ci musamman ma a wurin shi na shugaban kasa. To ya kake jin su al'umman kasan suka ga yadda abun ya tafi wurin kokarin jami'an tsaro da kuma na ya sunan shi ita kwamishin zaɓe. Ina ganin wato ita kwamishin zaɓe yanzu nan na ganin wato eh, wato mutane yanzu an fara an fara yabonta ana ganin cewa dukkan irin matakin da dauka da irin alwashi kuma da alkawari da ta bayar ga jama'a kan cewa wannan shekarar zaɓen zai bambanta da na wasu shekarun da sun kauce a wurin huskan tabbatar da adalci da inganci na natija kuma an so ba ganin alaman wannan alwashin nata zai tabbata wani irin tuhuma da an kayi na da duka ina ganin idan taya ta samu nasara har da wannan alwashin nata ya tabbata wadda zai daga darajanta da irin yadda ake ganinta a tunanin mutane. nan 'yan kwanaki da suka wuce akwai waɗanda suka yi zaɓe na musamman kamar jami'an tsaro waɗanda suke da abin yi a ranar zaɓe ba su iya su yi zaɓe wurin an samu tangarɗa sosai fiye da yadda ma mutane ke tunani da kuma wannan ɗan nasarar da ta samu kana ganin ya kai har ta tsaya ta yi murnan wannan abu? babu shakka ai ka san shi alherin da ya zo game da wannan irin cikas da ya zo ciki wannan shi zaben da aka yi na musamman da waɗanda ke da wani hirman za su da ranar zaɓe alherin da ya zo game da wannan shi da yake ya zo ya afko ne gabanin ainihin ranar zaɓe na bakwai ga watan Disamba. saboda haka nan ya nuna inda kuke akwai wasu cikas ko kuma wanda kasa cikin aikin da yake aka gaggawan daidaita su manyan ko kuma yan takara suka kada ƙuri'ansu me suka ji yan takarar suna faɗi game da yadda zaben ya tafi an samu lokaci kuma su waɗanda an kasa misali kamar da na kofuwado da shi shugaban kasa da tsohon shugaban kasa rawlings da abin nan an same su kuma sun je sun kana zaɓen su a lokacin suka ci duka su duka sun tabbatar kaman Eh, kan irin yadda suka lura da tafiyar lamari da insha Allahu za a samu zaɓen da cikin kwanciyar hankali kuma za a samu shi cikin wani irin eh, yarda da karbuwa saboda ingancin tsarin kuma da yadda ke kwanci a fili babu alaman maguɗi. To a gaida baba Yakubu Makeri, kwamitin kula da harkokin sufuri a Majalisar Dattijan Najeriya ya yi zama a bayanar jama'a kan ƙudurin kafa Majalisar Kula da Harkokin Sufuri, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Nasiru Adamu Likaya ya aiko mana. the legal Idan aka amince da kudirin ya zama doka to za a samu tsari mai kyau ga hukumar da za ta ke jagorantar bangaren sufurin Najeriya. Hakan kuma zai sanya tsumin kuɗi. Dan kwamitin sufuri na Majalisar Dattawa Ali Indume ke magana a taron sauraron ra'ayin jama'a kan kudirin dokar kafa hukumar kula da lamuran sufuri na Najeriya wato National Transport Commission. Kudirin da ya zo daidai lokacin da gwamnatin ta na shigowa da motoci ta kan iyakokin ƙasa zuwa farkon baɗi kenan da kuma biyo bayan ɗaukar irin wannan matakin watannin baya kan hana shigo da shinkafa shinkafa amma da barin shigo da ita ta teku don nasarar kafa wannan hukumar a rayin ministan sufurin najeriya rotimi amechi shine a miƙa ragamar aikin hukumar adalar kasuwancin ta jiragen ruwa ta juye zuwa hukumar sufuri ta najeriya don kula da hajojin da ake shiga da fita da su ta hanyar teku in the same light we met with the house of reps committee they gave us the privilege of belonging to a technical committee mun yi magana da majalisar wakilai kan wannan bukata da ta taimaka ta miƙa mu hannun ƙwararru don sake duba wannan kudarin da zai canza hukumar hadadar jiragen ruwan ta zama ita ce hukumar kula da sufuri afirka ta najeriya da yake magana bayan zaman kwamitin tsohon darakta a hukumar sayar da hannayen jarin Najeriya Ibrahim Muhammad Kashim ya yi sharhi kan muradin gwamnatin Najeriya na rage kashe kuɗi ta hanyar ƙara kuma hadarar kasuwancin jiragen ruwan karfi maimakon kafa sabuwar hukumar sufuri. Saboda kaya su dinga shigowa da yawa a kuma rage kuɗin da ake biya mutane don mutane ƙasa su amfana. Kuɗin ya karu abin da sa ya ƙaru ba wata hukuma da take kula da yadda ake cajin mutane nawa suke biya. Aikin da wannan hukuma na kula da sufuri ƙasa zai yi shine kula da wannan abin. So da tuntuni an samu an kafa wannan hukuma gwamnati ta ce to ita wannan hukuma mai hada-hada kasuwanci na jiragen ruwa ta soma yin wannan aiki in aka ba su tunda dama suna yi na tabbatar cewa arzikin ƙasa zai karu kuma na tabbatar zai karu ma fiye da wanda ake samu daga man fetur yanzu Hukumar adadar kasuwanci ta jiragen ruwa dai ta faɗaɗa aikinta wajen kafa tashoshin sauke kaya na kan tudu don tallafawa yankunan da ba sa kan iyakar teku. Kwanan na ma shugaban hukumar Hassan Bello ya ziyarci Maiduguri don kafa tashar da za ta ke aiki musamman ma ta amfani da jiragen kasa In za a tuna akwai irin wannan tashar a Fontuwa, Kano da Filato. Mun kawo labarin yadda gwamna Simon Lalo na Filato ya gayyaci jama'a su dawo jihar Filato don kasuwanci da yake yanzu an samu salama. Yanzu ana zaman lafiya. Muna roƙon mutane su zo a fara kasuwanci. Ita airport ɗinmu a yan ɗagata. ta ɗaga kuma rashin wannan port ɗin yana sa ba ta cin gaba sosai abin da za su a gani bayan wannan shine inda aikin yashe teku ya iso yankin arewa ya kwana wanda tsohuwar gwamnatin marigayi umaru yar adu'a ta fara nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya duniya in ka ga mutum kana ra'ayi na malam kafin ku zan jiki kai da shi na so kai bincike na yi kaɗan kabar dubin huska da kaurin a gaida nasara da kaya. kuma dokar najeriya ya bada dama kowa ya addininsa ba tare da tada fitina ba ba tare da tara tarzoma a cikin jama'a ba mu ba mu yi magana don a kyale shiya ba mu ba shiya ba ne kuma ba mu san yadda shiya suke addinin su ba Dr. Bulama Gubiyo na kwamitin dattijan Barno kan matsalar 'yan shiya a jihar Kaduna da gwamnatin jihar za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi. kuna tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai kusan da rabi sashen hausa na murya amurkan ke magana ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba ya allah ya allah na roƙa allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da ina roƙo a taimaka min da a dawo min da yarinya ta ta ci gaba da karatu saboda yarinya ta sha hudu shekara sha hudu ya za a yi a ce har ta ɗauki matsayin kanta eh? ba mulkin da muke ba ko jahiliya a lokacin an ci gaba a dimokuraɗiyya a inda ake kare kowa haƙƙinsa na bil'adama ya kamata mai martaba su duba maganar nan da idan rahama a yi mutumin nan adalci a maida masa yasa. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yaya da zango a jihar Katsina inda muke bin diddigin kai komo da ake yi kan auren da wata yarinya Habiba diyar Isiyaku Tanko ya shekaru goma sha hudu da aka sace aka kuma aurar da ita ba tare da sani ko kuma amincewar iyayenta ba. Kamar yadda muka alkawalta muku Mun nemi jin ta bakin mahaifin Habiba wanda ya bayyana cewa bayan sun shafa kwana biyu suna neman ta iyayen yaron da ake kira Jamilu suka zo gidansa suka kuma tabbatar masa da cewa Habiba na gidansu. Bayan kuma yunkurin neman a maido mashi da yashi ya cimma tura ne suka ƙarasa gaban hukuma. Ga ci gaban bayanin Malam Isiyako. Da yi kira mu muka zo wurin shi, zai tambaya ce a wannan al'amura yake. Muka buɗe baki na ce, to ni dai ban san yadda magana nan take ba, amma da su jamilu sun ɗauke min yarinya yanzu na san da yarinya ta take saboda haka lanka ya daɗe kaji to yana fata wannan magana ta wuce lokaci a kashin wannan magana nan abin da suka yi bai daidai ba su maido mana da ita a hannun mu aka ce gobe litinin za a dawo mana da ita litinin ta zo ba a dawo mana da habiba ba har da yau take sai muka je katsina aka tura ta katsina yan silba kai ta can katsina gidan sarki da aka kai ta can mu kuma nan wannan kungiya da ta taimaka mun domin a fito mun da yarinyar nan ta sa aka ɗauki jamila aka kai aka rihe nan ne muka ga ita habiba a ofishin kwamishina da muka je nan kwamishina ya ga wannan yarinya yake to ke ta isa ki da wannan mataki da kika ɗauka ba yarinya da ke haka ya mata faɗa kai ita ubanki ko rana yake bautawa ki koma ki bi ubanki ki samu eh, ladan ubanki ba ki isa ɗauki wannan nauyi ba duka shekara sha hudu gare ta ita ki koma ƙarƙashin iyayenki ya mata faɗa sosai to shi ne wannan dama daga gidan sarki ya haɗe ta da dogari ya kawo ta a nan kwamishina sai ke to kwamishina sarki ya ce in Allah ya sa ka gama abin da kake a mai da habiba can mu koma can gunshi zai haɗa mu da ita mu tawo gida to da muka je can lokacin da muka je lokaci ya ƙure ya tashi shi ne sai koma suke da mu mu koma washe gari da muka koma washe garin gidan sarki sai sarki shigo fada muka aka kira mu muka zo muka aka nuna mana gunda da muka ɗi gurgunna katiji suka kewaye mu kamar abun nan sai ce mana na baban ba sai na ce gani yace to ɗasa ta anshi musulunci yace ta yi ne ta anshi musulunci na ce to tunda haka ta zaɓa amma a bani abuta ta zo ta yi musulunci a gabana sai kilishi buɗe baki ce ai yanzu addini ya raba ku ba ka ba ni saboda addini ya raba ku da gadon ta ba ta da gado na nake yanzu haka aka ce addini ya gama wannan shine nan duka sarki ce wai ne mai karya ne mai karya saboda haka na sa an rufe jamilu ni ma zai ɗau hukunci a kaina na ce to ranka daɗe a yi ahuwa sai wannan fadawa suka buɗe baki suka ce yaro kayi hankali kayi hankali saboda haka yanzu yarinya ta zama ta sarki yana da ikon da zai aurar da ita ga wanda yake so shine suka ce yanzu ma jamilu ya kawo ta dubu hamsin saboda haka jamilu za a aurawa da ita habiba to nan sai na ji kamar an samun sanda an rotsa ni sai aka da aka ce wai dole sai na sa hannu nake a ni fa tunda an aike min yarinya ba zan sa hannu da takardar nan ba sai wannan dogari ce ai ko in sa da arziki ko kuma in sa da tsiyaye zai mun dukan ya. ɗan sandan nan kuma ce shi kuma zai mai da ni gaban sarki sai na ce to zan sa hannu amma gaskiya ba da yauna ba matsa mun kuke zan sa hannu amma ba da yauna ba ne na yayyaga mun ji abin da ya faru a nan to ita habiba nan tun daga wancan lokacin da aka sace tan kun yi ido da ido da ita in kun yi kun iya yi magana da ita daga kai sai ita me kuma ta bayyana maka ya aka yi ta har ta kai ga gidan jamilin gaskiya ba su bari ma muka yi magana da ita ba ko sau ɗaya sai dai ta zo mata raba mu kawai ta wuce na da su cewa man ga su nan duk tare muke ba ta tanka mu ba ko sau ɗaya ta inda yau take akwai wasikar da aka karanta ta yarjejeniya wanda a cikin wasikar da muka yayata makon da ya gabata wasikar ta nuna cewa kai ka nemi gafara akan cewa karar da ka shigar ofishin 'yan sanda ba daidai ba ne ka yi kuskure saboda haka kana neman gafara gaskiya nan ba gaskiya ba ne saboda ni sai abin da na ga mai yanzu nan gaskiya ita ke nan da sarki wannan yarjejeniya gaskiya ba gaskiya ba ne to madalla zan nemi lauyanka in ji inda aka kwana to kuma ina roko a taimaka min da a dawo min da yarinya ta ta ci gaba da ka saboda yarinya na sha hudu shekara sha hudu ya za a yi a ce har ta ɗauki matsayin kanta eh? Isiyaku Tanko mahaifin Habiba Yakubu Salibawa shi ne lauyan da ke tsayawa iyayen Habiba da suka shigar da ƙara a kotu domin neman a dawo musu da 'yarsu. Da farko mu a matsayinmu na lauyoyi wanda haƙƙinmu mu kare wa mutane 'yancinsu ne ake kira turancin human rights mu abin da muke dubawa a ƙarƙashin doka shine shin an kare maka haƙƙin kada aka baka a kundin tsarin mulki maganar nan ta yarinyar nan habiba ishaku abin da ya faru shi ne. uban mahaifinta malam ishaku tanko ya tuntuɓi ƙungiya ta tarayyar masiyawan najeriya da kuma wata ƙungiya wadda ake kira stephanos foundation ya yi masu ƙorafin cewa yarinyarsa ta ɓace bayan kwana biyu waɗansu mutane suka zo suka same shi cewa yarinyar nan da ake nema mai suna habiba tana wajen ɗansu mai suna jamilu lawal yaro nan kuma a wawar kaza yake a ƙarƙashin ƙaramar hukumar kankara a jihar katsina da suka zo suka same shi suka nuna masa cewa yarinyar nan tana wurinsa don haka kuma ɗansu zai aure ta sai ya ce a'a yarinya makaranta take na ɗaya ni ba shirin aure nike mata to bisa ga wannan ne a ƙarshe aka je wajen hakimi hakimi ya ba shi damar cikin kwana ɗaya mai da yarinya kwana ɗaya har biyar har sati biyu bai mai da yarinya ba a lokacin ya aka tattaɓe mu da mu shiga maganan nan mu bi ba a ba'asin me yake faruwa abu farko da muka yi matsalolin mu na lauyoyi shine mu rubuta korafi da complain ma shi commissioner 'yan sanda na jihar katsina bayan da muka kai masa takarda abinda ya shine ya ce a kirawo baban da kuma dukkan mutane da suke cikin maganar nan a yi a ɗauki jawabinsu bayan da aka ɗauki jawabinsu aka je yaron nan aka aka kamo shi daga baya da aka zo ya zai masu intabiyu ran da za a yi masu intabiyu a ofishin kwamishinan 'yan sanda sai suka ce to kafin a intabiyu ina yarinya take sai suka buɗe baki suka ce domin mu muna wura matsayin wani na lauyi mu jiyau ne kuma mu ganau ne mu muke cikin maganan nan zahirin kuma dole mu faɗi abin da ya faru ba magana tage ko karya gaskiya ce za mu faɗa wata ke shine tsagwaranta gaskiyar kenan daga nan sai kwamishina ya suka ce to a kawo yarinya sai suka buɗe baki jamilu da mahaifinsa da waɗansu mutane da yake tare da su kamar shugaban hizba da kwamandan hizba sai suka buɗe baki suka ce yarinya tana fada sarki mai martaba sarkin kasa da farko mu complain nan ba kan sarki muke ba kuma mu ba mu taɓa wa duniya cewa sarkin katsina mai martaba shi ya auri yarinya ba ba mu san wanda suka faɗi wannan ba mu ba mu ce haka ba kuma mun tabbatar ba ki ma cikin magana daga farko abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji ƙarin bayanin lauya yakubu salibawa da kuma duk wata ci gaban da aka samu kan wannan lamari Yanzu a madadin Isiyaku Tanko da Yakubu Salabawa sai kuma Salomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Ta gaida malamai hali yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. hukumomi a indonesia sun ayyana dokar ta ɓace bayan makonni biyu da wani da aka samu wani girgizan ƙasa mai ƙarfi da ya wa lardin ase da ke can wato ƙuryar arewacin tsibirin sumatra kuma ya kashe mutane akalla 97 jami'an yankin sun ce wasu ɗaruruwan mutane su jikata a pd jaya guduma mafi kusa da inda girgiza mai ƙarfin girgizan ƙasa mai ƙarfin maki 6.5 ya fi ƙarfin ma'aikatan sa kai sun kai ɗauki a inda girgizar ƙasar ya yi barna inda suka garzaya da mutane a asibitoci wanda a halin yanzu suka batse da yawan majinyata wani jirgin saman pakistan ya faɗi a lokacin da yake tafiya daga garin chitral da ke arewacin ƙasar zuwa birnin islamabad a jiya laraba ya hallaka mutane 47 da suke cikinsa shaidun gani da ido suka ce da 'yan sandan lardin sun ce jirgin mai lambar tafiya 661 mallakin kamfanin jirgin sama na pakistan da ake cewa pia a takaice ya faɗi a wani yanki ne mai tsaunuka da ke kusa da garin wato habiliyan kafin ya kama da wuta to madalla a gaishe ka da haka Allah kama karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun mu sallama da ku muna taya Umar Faruk Shu'aibu da Ummul Barakatu Hamman Joda murnar daurin aurensu da za a yi gobe juma'a tara ga watan nan da misalin karfe biyu da rabi na rana kofar gidan malam hammanjo da imam da ke unguwar wuro dole a garin hun cikin jihar adamawa allah ya bada zaman lafiya da zuriya mai albarka yanzu a madadin baba ya kuma kere da ta ni gabatar da shirin da solomon abu wadda ya kula da akin gabatar da shirin shirin da kuma injiniya malam john da ya rika masa a nan ne sahabu imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya